Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 11 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kiev a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mambar kungiyar tarayyar Turai. A yau Asabar ɗin kuma, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa ƙasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan. yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tunkarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin amurka masu zanga-zangar da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba a hukumace sun tattara a wajen taron don yin zanga-zanga kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar garin dogon noma a jihar kaduna suna ci gaba da zargin wani jirgin sama da kai musu hari duk da sanarwar gwamnatin jihar cewa jirgin ya kai ɗauki ne da jirgin na ya zo fa a wajen su ya nufa ya dinga zuwa masu wuta saboda haka idan jirgin na ya zo domin ya kare mutane ne to yaya za a yi yan ta'adda za su samu lokaci suna bi gida gida suna sa wuta kuma sun kwashi ganima sun kwashi dukiyar mutane wani ɗan kasuwa ya bayyana ra'ayinsa akan taron raya cinikayya tsakanin ghana da amurka wanda za a gudanar a mako mai zuwa abubuwa da afirka za su rubanci daga wurin america kenan to problem da akwai shine batun rashin bin dokoki na afirka To muna dauke kuma da wani rahoto daga jamhuriyar Nijar akan kira da hukumomin jihar Agadar suka yi da a rufe wani sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar kada kuma a maida mutanen a ƙasarsu. Kamar kowane yammacin rana Asabar muna dauke da shirin a dawo lafiya wanda zan gabatar. Za a ji kuma kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kiev a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a kan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mamban kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da ƙasar ta yi a ƙoƙarin zama mambar tarayyar Turai. Abinda Ursula ta rubuta kenan a wani saƙon Twitter. A yau Asabar, Zelensky ya faɗi cewa tabbas ƙasarsa za ta samu nasara a yakin da Rasha ta fara da ita a lokacin da yake magana daga wani wuri da ba a bayyana ba a Kiev. A wani jawabin kuma da ya yi don wakilai da suka halara a taron kolin tsaron nahiyar Asiya da ake kira Shangri-La Dialogue ko SLD a takaice, wanda ke wakana a birnin Singapore. Zelensky ya ce Ukraine na gwagwarmaya wajen ci gaba da samar da abinci saboda tashin hankalin. Kuma wasu sassan kasashen duniya na fuskantar matsalar karancin abinci da yunwa sosai saboda rasha ta toshe hanyoyi. A gefe guda kuma a yau Asabar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. A yau yankin Indo-Pacific shine babban wurin da muka ba fifiko a ayyukanmu. Abin da ya faɗawa ministoci da jami'ai daga ƙasashe 42 kenan a taron na SLD wato babban taron tsaro na nahiyar Asiya da ake yi a Singapore har zuwa gobe Lahadi. Ya ƙara da cewa a yau yankin Indo-Pacific na da mahimmanci a manufofin Amurka. Austin ya yi cikakken bayani akan shirin Amurka na haɗa kan ƙasashen nahiyar Asiya da suka damu da ikon da China ke nunawa a yankin ta hanyar ƙulla ƙawance da musayar sojoji. Yayin da shugabannin ƙasashen yammacin duniya da yawa ke tunkarar batutuwa kamar sauyin yanayi da ƙaurar baƙi a taron ƙolin nahiyoyin Amurka, Masu zanga-zanga da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai a hukumace ba sun tattaru a wajen taron don yin zanga-zanga. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden ke marabtar shugabannin kasashe a taron kolin na nahiyoyin Amurka, inda matsalar ƙaurar baƙi ta zama wani babban batu a nahiyoyin. Masu fafutukar kare haƙoƙin baƙin haure sun buƙaci a warware batun matsayin baƙi marasa takardun zama ƙasa a Amurka. Wata 'yar gwagwarmaya mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ta ɗaura kanta a jikin katangar wurin da ake taron yayin da kotun kolin Amurka ta sake nazarin batun wanda ya janyo cece ce. Sauran masu zanga-zangar sun bayyana rashin jin daɗin su a kan ƙasar da ta sauke taron wato Amurka saboda hana ƙasashen Cuba, Nicaragua da kuma Venezuela zuwa taron. Amurka ta ce ƙasashen da ke bin tafarkin dimokuraɗiyya su ne kaɗai za su halarci taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan duk da bayanin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi game da taimakon da al'umman garin dogon noma suka ce jirgin sama ya yi wa 'yan bindiga suka kai musu hari wanda gwamnatin ɗin ta musanta shugaban kungiyar al'ummar adara ya ce ba su gamsu da bayanan gwamnati ba saboda a cewarsa ba wato jirgin saman bai taimaka ma su ba ga dai kalaman mr awami diyo mai samari shugaban al'ummar adara wanda ya bayyana mana a cikin rahoton da isa lawal ikara ya aiko mana daga jihar kaduna Abin da muke cewa shine tun daga wajen 2013 an fara kawo mana hari a cikin kasar mu na Adara. Da farko dai a irin su cattle masu satar shanu su ne suka fara kawo a hari suna kwashe shanu haka nan daga baya kuma aka zo aka shiga kidnapping wato garkuwa da mutane. Karshe sarkin mu gaba daya ya zo ya rasa ransa. To na karshen shine wannan da aka yi na Lahadi gwangamu an kai mata hari har an kashe mutane wajen 32 har ma da jirgin sama. Ku kun ga jirgin saman kuma me yi. Mutanen da suna a kauyen su ne suka ganta da idonsu sun ce wannan jirgin sama fari ne. To amma kun ji sanarwar da gwamnati ta yi cewa jirgin ya zo ne ya kawo tallafi ba jirgin 'yan bindiga ba ne ya zo ya taimaka ma al'umma ku ne. Mun ji wannan sanarwar kuma mun yi mamaki. Amma duk da haka inda ma sun zo din sun kare mutane da za mu gane amma mu da jirgin na ya zo fa a wajen su ya nufa ya dinga zuwa masu wuta. Saboda haka idan jirgin na ya zo domin ya kare mutane ne to yaya za a yi yan ta'adda za su samu lokaci suna bi gida gida suna sa wuta kuma sun kwashi ganima sun kwashi dukiyar mutane zargin amfani da jirgin saman wajen kai hari ga waɗannan al'ummomi dai ya sa na sake neman kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel alwan sai dai sama da sa'o'i goma sha takwas da aike mai saƙon bai ce komai ba duk da yake dai sanarwar farkon da ya fitar ta tabbatar da cewa jirgin sojan sama ne ya kai wa al'ummar na dogon noma ɗauki To kowane irin tunani masani akan harkokin tsaro da Yahuza Ahmad Getsa ke da shi game da irin wannan zargi? Ai ba anan aka fara ba. An yi irin wannan a jihar Zamfara, an yi a jihar Katsina, an yi a jihar Sokoto, an yi a jihar Neja akalla a gurare sun kai guda shida inda jirage suke zuwa ko su sauke makamai ko wasu abubuwa sannan kuma gwamnati ta fito ta yi kariya. Babban abin da na ji daɗi shine da gwamnatin Kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta fito ta tabbatar da cewar jirgi ya je amma jirgin kuma na sojojin sama ne. to idan gaskiya ne na sojojin sama ne to me yasa jirgin bai tsaya ya taimaka bayan a lokacin da ya zo kuma a daidai lokacin ne aka kai hari wannan gari aka kashe mutane barkatai to amma dakta idan har jirgi ne kamar inda su suke zargi to kuna ganin jirgi nawa ne jirgi kamar na gwamnati ne wanda ita gwamnatin ta tabbatar da cewa jirgin nan na sojoji ne da haka sai a koma a je a duba sadarwar da ta bada umarnin mai jirgin ya tafi kuma da ya dawo da wani sakamako ya dawo shi dai shugaban kungiyar al'ummar adara Mr. mai samari gari ya ce ko ma dai me ya faru al'ummar waɗannan yankuna guda biyu da aka kashe musu mutane talatin da biyu kuma aka kone musu dukiya suna neman taimako. Gaskiya suna cikin wani wani hali wanda gaskiya ba za mu iya mu yi bayani ba. Yanzu haka gaskiya ana cikin mawuyacin hali amma muna rokon gwamnati mun ji dai cewa bayan wannan hari jirgi ya je da kuma sojoji to mu haka muke so su je din a gani cewa suna yi abin da ya kamata. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne dai da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya kuma sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da kuma Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A yau Asabar shugaba Joe Biden zai ziyarci jihar New Mexico don yin magana game da kokarin da gwamnatinsa ke yi na shawo kan gobarar daji yayin da mazauna yankin suka fusata a kan yadda jami'an gwamnatin tarayya suka bar wutar da ake tadawa da nufin raya gandun daji ta bazu ta kai inda ba za a iya shawo kanta ba. Lamarin da ya haddasa gobarar daji mafi girma da aka taba gani a tarihin jihar. An iya shawo kan gobarar ta bangarori da dama. amma har yanzu tana can tana ci a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi. Gobarar ta laƙuma gidaje sama da 430 a faɗin marabba'in kilomita 1,300 tun a farkon watan Afrilu a cewar jami'an gwamnatin tarayya. Kwashe mutane da aka yi daga yankin ya sa dabban mazauna yankunan karkara da ke da tushen turawan mulkin mallaka na Spain rasa matsugunansu yayin da lamarin ya kuma haifar da gurɓatar yanayi da ba a taɓa faɗi ba Fargaban gobarar na kawo damuwa game da zaizayewar ƙasa da zaftarewar laka a wuraren da zafin wutar ya kutsa cikin ƙasa da saiwoyi. An yanke wa tsohuwar shugaban riƙon ƙwarya ta Bolivia Janet Anes hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan yari a jiya Juma'a bisa zargin da ke da alaƙa da ɗarewa kan kujerar mulki a shekarar 2019. a daidai lokacin da aka yi mummunar zanga-zanga da ta kai ga sa tsohon shugaba Evo Morales yin murabus da kuma gudun hijira. kotun ta samu anes da laifin yin watsi da aikinta da kuma sabawa kundin tsarin mulkin kasar a lokacin da ta ayyana kanta a matsayin shugabar kasa wani abu da morales da jam'iyyarsa suka kira juyin mulki magoya bayan anes sun musanta cewa juyin mulki ne suna cewa zargin wuce gona da iri da aka yi wa morales shi ya haifar da bore akan kan tituna Hamɓarar da shugaban ƙasar Bolivia na farko da mataimakinsa ya haifar da babban gibi da ya ba Anas damar zama shugaban riƙon ƙwarya a matsayinta na shugaban majalisar dattawa ta biyu a cewar su. Lauyoyin da ke kare ta sun ce za ta ɗaukaka ƙara. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ranar goma sha shida ga wannan watan Yuni ne ake sa ran Amurka za ta gudanar da wani taron karfafa alakar diplomasiya da cinikayya tsakaninta da Ghana. abin da zai baiwa afirka damar cimma nasarar inganta yarjejeniya tsakanin wato na cinikayya ba tare da samun wani shinge ba wakilinmu hamza adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana taron da za a gudanar a Accra babban birnin kasar Ghana ya samu halartar mataimakin sakataren harkokin bunkasa ci gaban kasuwanci na kasan Amurka Donald Dominic Graves tare da ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori-Atta da ma wasu jami'an gwamnatocin kasashe biyun wato Ghana da Amurka. Takin wannan taron shine karfafa yarjejeniya a tsakanin kasashen Afirka domin bunkasa harkar cinikayya da kasuwanci tsakanin Afirka da kasan Amurka. Maudu'an da za su fi daukan hankali a taron dabarun shine zamanantar da harkar kwastam da samar da kayayyakin aiki da sarrafa kayayyakin ta hanyar amfani da na'ura tare da amfani da fasahar zamani gurin karfafa tattalin arziki mai dorewa a nahiyar afirka na tuntubi mashurin harkar kasuwanci mai jigilan kaya daga amurka zuwa wasu kasashen nahiyar afirka forum da za yi daga ghana da ya danganci amurka da afirka gaskiya ne akwai advantages da afirka za su samu inda sun yi haɗin kai da amerika na farko in ya zo wurin technology bai amerika allah ya ba su fasa'a su za su iya su taimaki afirka na biyu kuma in ya kai wurin tattalin arziki za su iya su taimaki afirka to abubuwa da afirka za su ribanci daga wurin amerika kenan to problem da akwai shine batun rashin bin dokoki na afirka to shi ke damun mu kasuwanci ba su kasuwancin da muke zuwa da shi. Shi ko kwararre ta fannin tattalin arzikin ciki da wajen Ghana, kana lecturer a jami'an Christ da King University a Ghana, Malam Najib Ibn Hassan cewa ya yi. Amurka tana son ta shukis Ghana, ta zo Ghana iya so tuni da kamar su Amurka suna da partnership with Ghana, to wannan ya project Ghana hai. To guda projection nan wannan kungiya ko african continental free area zuwa gana ta champion wannan course nan in ya so ta rally all other countries in africa behind it america zuwan su nan ga in za su su invest nan ga in our businesses i mean foreign direct investment kudi ya shigo cikin gana kama ko foreign currency ya zo without one it can stabilize our currency mun suka zo kuma na kuma want to establish business an ya samu i mean employment so shi sun zo technology with sophisticated machines wanda suka zo sun train ghanaians kafin karshen taron dai ana sa ran karfafa halakan kasuwanci kasuwanci tsakanin Amurka da nahiyar Afirka musamman fannin zuba jari abinda zai taimaka sosai wurin tabbatar da inganta yarjejeniyar ciniki mara shinge a Afirka da walwala na tafiye-tafiye ba tare da tarnaki ba. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. bari mu riƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomin jihar Agadez suka yi kira da rufe sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke birnin wato wannan ya biyo bayan wani mutuwar wani da ya nemi mafaka a gurin ne wanda ya zama ɗan ƙasar sudan bayan haka kuma aka samu rikicin da ya kai ga jikata jami'an tsaro a gurin ga dai wakilinmu da karin bayani kiran a rufe sansanin karbar 'yan gudun hijirar da shugaban da'irar birnin agadas ya yi muhammad anako ya biyo bayan mutuwar wani mai neman mafaka wanda 'yan asalin kasar sudan a watan da ya gabata tare da jikkata jami'an tsaro biyu yayin wani bore da 'yan gudun hijirar suka yi da hamadu mataimakin shugaban da'irar birnin agades wani solution da adda koi santar wannan na refugee kurum a arhe shi kamar yadda kuka sani kwanaki sun yi wani wata zanga-zanga don wannan mutanen kun san yadda mutane duk sun ga yadda suke kwanakan ga duka haraka tsaro wajen nan duk ta tabarbare kuma mutanen na ana jin tsoron su tunda suna iya kawo tashin kai wanda yake yau shekara nawa a su ta karbe su da hannu biyu yanzu ga sakamakon da suke badawa na wannan na son tashin hankali da wani rashin zaman lahiya shugaban conseil regional ya ga mata waga wadda ta zo da niame ba yadda za a yi yanzu kurum wannan mutanen arhe wannan wurin wannan mutane su samu su kai su wani wani can ba jiha agadas ba jama'a agadar sun bayyana jin daɗin su kan wannan matakin inda suka nema da a gaggauta rufe sansanin tunana ni abdu wannan magana muna goyon bayan ta an yi nazari bisa ita sosai saboda don ga 'yan gudun hijiran gaskiya ba karamin illa suke kama mana cikin jiha agadas mu ta san samu ce ma kawai a da su kowane a zan kai su can garin shi kaga wannan ga mutane akwai hakkin minar a ciki yau ko da sun zo sayan wani abu wurin ka za gani suna neman matsala sunana ibrahim gaskiya na ji daɗin ga magana daga sunan sula ta kafa tana iri iri hamma ikwantan masu ganin abubuwan da suke ni ina goma bayan a mai rasu in Inchirok Abu 'yan kungiyar farafula a Gadas ya bayyana cewa su daman ba su goyi bayan kafa sansanin 'yan gudun hijira a Gadas ba. Muna cikin wani da su da wannan saboda muna tsammani ba irin kalan mutanen da babu mu da ke kokowa ba a samu kwanciyar hankali dan a samu a ci gaba a samu rayuwa irin ta gari sai aka waye gari an kawo wasu mutane wanda ba mu san Eh, manufarsu ba ba mu san zalalle dan adam duk inda yake bisa doron kasa yana da haki ya kamata a kare hakin shi to yau sai aka waye gari hamma sun yi an garin inci saboda wadda ake kula da su lalle ba Nijar take kula da su ba kasashen waje duka wadda suke kula da su ba su kula da 'yan kasa mu tsoron da muke ma ya zaman toyir wannan tana yawa ma wata rana wani ya zo ya shigo ya kawo bindigogi ya kawo wani guba ya zuba magari ne ta hanyar su yana goyon bayan wannan eh, decision tsawon shekaru biyar yan gudun hijira suka shafe a sansanin kuma so biyu suna gudanar da zanga-zanga a gaban headquarter hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da ke agadas inda suka buƙaci da a gaggauta biya musu buƙatunsu ta amincewa da su yan gudun hijira da ma gaggauta mai da su wasu kasashen turai hamid mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar niger to a gaida hamid mahmud wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya sauraren mu a shafukan mu ta intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da isa Bala magatakardan kungiyar direbobin manyan motoci a birnin kwanne kuma magatakardan kungiyar a yammacin afirka wanda yake mana bayani akan abubuwan da ke haddasa hatsarin manyan motoci a hanyar nijar ga kuma ci gaban tattaunawarsa da wakilin mu haruna mamman bako muna musamman bangaren musamman direbobi wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tahiya akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsartsura wannan abin. Eh, Lala Hula zan iya faɗa maka wani abu guda duka ɗan adam kowa da irin halittar da Allah ya masa. to ba zan ce maka wane kowa ne kowa ne ba domin Allah shi an masani ya yi sanin mashayi ya yi sanin wanda bai sha wanda shaye-shayen shi ya zurfi da an gane shi an sanya. amma yau mafi yawancin direbobinmu da aka sanya na jiya wa'anda aka zaton har yanzu suna ba suna ba cikin kashi ɗari yanzu direbobi ma a kowo ya ka samu kashi goma masu shaye-shaye saboda duniya ta rige ta ci gaba ko wani da ya sa daban na alheri na shi gina gidan shi ko shi gina wasu abu mai karuwar da shi wannan shaye shaye na da ban ba a yi ba bai yiwuwa na Allah shalitta bawa cikin mutum ɗari a ce ba a samu wanda Allah cikas ba amma wa'annan da an ka sani na jiya a ce direbobi suna shaye-shaye na suke wannan na sefo shasha ne mu dabbobin mu da dama ce maka cikin 100% cikin kashi 100 na dabbobin mu kashi 10 na yadda zaka samu masu shasha ko dabbobin disnef ko dabbobin jalab ko dabbobin talam dukkan ni dabbobin na yanzu nake ma bagana wanga shasha na yi ba irin na da da an yi wannan shirme da kasan da zaka ganin ko wani irin halitta zaka ganin suna shasha ko laba an baji dabbobin sun ji wa da suka bari shi kenan yanzu eh, magatakarda yalla irin hatsurtsuran da kuke samu yalla ga shekara kuna ya ku yi kisashen yalla wannan hatsurtsura da motocin kuke samu yalla kamar ko yawan hatsurtsuran ko yawan mutanen da ke rasa rayukansu yalla ana a kwatanta abinda yalla kuka yi kididdiga watakila. Eto, eh ana haɗuɗɗura amma ban da kimanin mota nawa sun ka samu haɗura da mutum nawa sun ka ko ba gaskiya ba ana yi domin wa'anda motocin da su kwanta ba su kashe mutum ba a kowane an ka samu mutuwar mutane daya biyu daga ciki an samu wannan rashin rayuka sai dai mu wanda Allah sa abin gashi Allah ya yi masa kuma da muka saura Allah ya mun cika da imani ba na in ce maka mota kaza ko kaza babu isashi ga hannu ga amma isashi wannan inda za a samu shi sai ga jandarmeri ko police su suke arrestre ka d'accident to da karshe da ana ganin haɗuɗɗuran da ake samu mahiyawanci suna nasaba da rashin girmama ƙa'idoji na toki kwadu de la route yalla wane tambihi za kawa su direbobi domin su yi la'akari da wannan su kiyaye wa kansu waɗannan hatsurtsura da hasarurruka na dukiya da na rayuka. Eto eh, kasan shi al'amari na bin ka'idodin tuki babu ainihin muke cewa duk wanda ya karanta ko da ya san muhimmancinsa kuma wanda bai karanta ba zai iya gane ba abinda nake gaya maka aina ya maka bayanin gaugawa malam haruna ko ka karanta kwada in ka ce gaugawa za ka sa cikin rayuwarka ba za ka kai gaya ba kwadda so yana a yi respectar kwadda a bana na farko ga dare bai iya san shi to amma har matso kana aiki tare da gaugawa to ko ka san kwad bari shi za ka yi don gaugawa na keɓe kwadda kan nan za ta yi ta baka naka da tunani can ba ka zo ka aikata abin da bai cancanta ba ya cancanta direbobi su san muhimmancin me a kwad ko ba gaskiya ba shi kwad yana ba mu abubuwa da dama kamar magana ce tsakankani na da kai in ka karanta kwad la karanta kwad in mun ka taho da junan mu inda da na inda rana kamar muna iya mu juna magana ba cikin na daga ma hannu akwai akwai magana da zaka iya min da hitubu ko da wasu abubuwa na san abin da kake ni gare ni kuma na san ka yi ni gaskiya ko kana matse shi nan ne muhimmancin kwad kuma lalan wuri da ka zo ka ga falo da signalization kenan kana gane abin da yake shi kenan ka ga wasu abubuwa inda ana amfani da karatun kwadikin nan na hayya ko ne za a samu zai zama to da gagge ba da yawa To a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar da Isiyaku Bala magatakardan ƙungiyar direbobin manyan motoci a birnin kwanne Yanzu a madadin shi bakon namu Isiyaku Bala da wakilin mu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta hada mana sauti. Baba ya makeri daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa muna kira ga bola ahmed tinubu da alhaji atiku abubakar cikin su duk wanda allah ya bashi ragaman shugabancin najeriya muna fatan ya yi adalci banda nuna bambancin addini ko kabilanci ko kuma bangaranci daga malam ango malamin makaranta da maimuna sahabiya wuri sai kuma sakon sani muhammad cindo unguwar rufin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce zafafa kai hare-haren ta'addanci da 'yan ta'adda suke yi a jihohin zamfara kaduna katsina da neja abin tashin hankali ne ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalar daga ƙarshe nake addu'a allah kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da yake bamu tsoro a ƙasarmu najeriya amin sama amin wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga usman kasim kiringim na arewa a jihar da magaram a jamhuriyar nijar tare da magaji sojan kiringim arewa da abali abdullahi kiringim da ibrahim yakubu kiringim suka ce assalamu alaikum murya amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya hakika shirin ɗaukar sabbin malaman sakandare da gwamnatin niger take yi ba tare da sun yi jarrabawa ba hakan babban ƙalubale ne ga harkar ilimi a ƙasar niger allah dai ya kyauta Wata sako ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce muna kira ga shugabanninmu da su mayar da hankali akan matsalar tsaro da ƙasarmu ke fama da shi a maimakon zaɓen shekarar 2023 da suka mayar da hankalinsu a kai. Domin dai sai da kwanciyar hankali da sukuni sa'annan zaɓen zai yiwu. To ina amfanin baƙi barai. Allah ya kyauta. mu na gaba na cewa salam BOA Hausa. Muna taya sanata Ibrahim Murnan naɗa shi wazirin masarautar Katsina da fatan Allah ya taya shi riko ya ba shi ikon sauke nauyi da aka ɗora masa. Sako daga na Mairo Umar Makera da Yahaya Dano Azare. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Yusuf Mai Leda Gololo a jihar Bauchin Najeriya. Ya ce salam BOA Hausa. ku bani dama da yanayi kira ga mai girma gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir kaura ya taimaka ya mana hanya da lambatuwa cikin gololo ganin damana ta zauna saboda lalacewar gidajen jama'a da gonakinsu to madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kiev a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a kan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mambar kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da kasar ta yi a kokarin zama mambar tarayyar Turai abinda Ursula ta rubuta kenan a wani saƙon Twitter. A yau Asabar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tunkarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka. masu zanga-zangar da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba a hukumace sun tattara a wajen taron don yin zanga-zanga yayin da shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden ke marabtar shugabannin kasashe a taron koli na nahiyoyin amurka inda matsalar ƙaurar baƙi ta zama wani babban batu a nahiyoyin masu fafutukar kare haƙoƙin baƙin haure sun buƙaci a warware batun matsayin baƙi marasa takardun zama ƙasa a amurka A yau Asabar shugaba Joe Biden zai ziyarci jihar New Mexico don yin magana game da ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi na shawo kan gobarar daji yayin da mazauna yankin suka fusata akan yadda jami'an gwamnatin tarayya suka bar wutar da ake tadawa da nufin raya gandun daji ta bazu ta kai inda ba za a iya shawo kanta ba lamarin da kuma ya haddasa gobarar daji mafi girma da aka taba gani a tarihin jihar. To masu raro da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. wato wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za ku ji dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da hailu haili da ya daidaita mana sauti da nashuwan kelly baba ya ko makeri ne ke sallama da ku salamu alaikum